A cikin manufar baiwa makiyaya da manoma na yankuna Agades, Tawa, Tilaberi da lamarin tsaro ya shafa su yi tanadin dabbobinsu ne kungiyar bayar da agaji ta sayar suka kadama da wani kamfe na yin hudi ga dabbobi na tsawon watanni uku. Karin bayani tare da Jean-Pierre Nero Yabago, shugaban sashen tattalin arziki na kungiyar sayar. manufarmu ita ce mu dakile muhimman cututtuka guda biyu cutar huhu ta shanu mai yaduwa da kuma cutar kananan dabbobi da ake kira pest da kuma wata cuta da ake kira pasteuriolos cututtuka ne da suka bulla a dukkan yankin waɗanda ƙungiyar kula da kiwo ta duniya ta san da su banda haka muna ba da kwayoyin haɗiya domin kashe kwayoyin cuta ga dabbobin da ba su da lafiya domin ƙarfafa musu garkuwar jiki da kuma ganin sun hayayyafa Kowane adadi ne kuke da gurin cimma ta hanyar wannan kamfe na yin kudi Muna hasashen yi wa dabbobi kusan miliyan uku da dubu ɗari da saba'in huji a faɗin ƙasa baki ɗaya Misali a jihar Difa yawan dabbobin ya kai miliyon ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar. A jihar Tawa muna fatan samun kusan dabba dubu ɗari tara da sittin da biyar. Sannan a jihar Tilibiri gurin mu shine mu yi wa dabbobi dubu ɗari takwas da hamsin huji. A jihar Tilibiri shirin zai mai da ƙarfi ne a yankunan da ke da iyaka da Mali saboda yankuna ne masu wuyar zuwa ga jami'an gwamnati. A jihar Tawa yankunan su ne gundumomin tasara da Tiliya. A jihar Difa kuma akwai Difa, ruwa Boso, Gingimi da kuma Gudumariya. Shin kun kai wane mataki na adadin dabbobin da kuka yi wa hudi? Ba a jima ba da farawa mun yi wa akalla dabbobi dubu ɗari huji muna tsammanin cikin wannan wata na februari za mu matsa kaimi kuma mu samu kaiwa ga dabbobi masu yawa sosai. Muna sa ran kammalawa wajen tsakiya ko ƙarshen watan Mars. Muna aiki tare da ƙananan ma'aikata na ma'aikatar kiwo a yankunan waɗanda sun riga sun saba da kuma hukumomi na yankunan. Kenan babu wata matsala. A baya-bayan nan mun duba yanayin garkuwar jikin dabbobin da aka yi wa huji. A duk yankunan da sai ICR e ke aiki muna a kashi 80 cikin 100. Hakan na nuna cewa al'amura suna daidaita abin da ke nuna cewa garkuwar jikin dabbobin tana ƙarfafa sosai.